وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Insha'Allah Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi na muna risala wanda muka fara muna fatan Allah ya sa abin da za mu karanta ciki amfani mu amfani musulmi kurakuran da ke faruwa a ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ya fi mana su shi fahimtar da mu abin da mu gane ba akwai kurakurai na halshi da yawa na'am yau wannan darasi ya yi shi ne darasi na goma sha ɗaya insha Allah daga farkon risala kuma ya yi daidai da rana alhamis wato 20 ga sha'abana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da biyar ga watan afril wato wata na hudu kenan a dubu biyu da goma sha tara inda za mu tashi shine babu sifatil wudu wa masnunihi wa mafarudihi wa zikirin istinja'i wal istijmari wato wannan babi ya zo sai muna bayani fi sifatil wudu'i dangane da wato sifa arwalla sai muna bayani sifatil wudu sifa arwalla ya ake yinta wa masnunihi za mu ga sunnonin alwala a cikin babin wa mafarudihi da kuma farillai na alwala wa zikirul istinja sannan babin zai ambaci tsalki da yadda ake yin shi wal istijmari da kuma istijmari shine tsalkin dutse kenan mutum yi tsalki da wasu duwatsu ko wasu bungayen ƙasa shine istijmari duka za mu ga wannan bayani a cikin wannan babi وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء wato walaisal istinja'u tsarki bai zama wani abu ba wanda mimma yajibu wanda ya wajaba an yusala a sada shi bil wudu'i da arwalla a'a ba cikin sunnonin arwalla bai cikin farilla arwalla tsarki wato zaman kanshi yake yi wata ibada ce mai zaman kanta la fi sunan wudu tsalki bai cikin sunnonin alwala wala fi fara'idihi kuma bai cikin farillan alwala zaman kan shi kai wa huwa min babi ijabi zawalin najasati Ki tsalki yana daga babin washabcin gusar da najasa wa huwa min babi ijabi zawalin najasa shi yana daga babin wajabcin gusar da najasa bihi da shi tsalkin ana wajibi ne a gusar da ai amfani da shi tsalkin nan a gusar da najasa au bil istijmari ko a gusar da najasan nan da istijmari shine tsalki da dutsi ko wani bungayen ƙasa li Allah yusalli biha domin kada mutum ya yi sallah da ita wannan najasa fi jasadihi a cikin jikin shi wa yujzi'u fi'luhu bigairi niyya shi tsarki ana yin shi wato ba tare da niyya ba yin shi ba tare da niyya ba yana isa kenan ba waje ba sharɗanta mai wata niyya da ake yi ba in za a tsalki ba sharɗanta wata niyya ba da za a yi in za a tsalki shi yasa ce waje juzu yana isa wai juzu fi'luhu aikata shi yana isa bigairi niyyatin ba tare da wata niyya ba wa kazalika gasalu saubi saubin haka nan wanke sutura mai najasa shi ma bai bukatan wata niyya illa dai a wanke da ruwa masu tsarki wa sifatul istinsha'i sifa yadda ake yin tsarki an yabda'a mutum ya fara ba da gasal yadihi bayan ya wanke hannun shi fa ya gasila makarajal bauli ya wanke mafita fitsari kenan idan mutum zai kama ruwa ya tabbata ya wanke hannun shi kahin ya kai hannun nashi zuwa ga al'aura shi da zai wankewa in ya yi tsari ko in ya yi bayan gida fa ya lama karajar wato ba da gasali ya dahi bayan ya wanke hannun shi yanzu in ya wanke hannun shi fa ya lama karajar bauli sai ya wanke mafitar fitsari kada ya ce gaba ɗaya zai gama ya wanke ya fara wanke mafitar fitsari sun mayamsaha mafi mafil makaraji sannan ya shahi abin da aga mafita min al'aza na kazanta kenan bayan ya wato ya shahi abin da eh, kashi kenan da ya hita ga duburar shi min al'aza na kazanta bai madarin da wani bungun kasa ko dutse au gairihi ko wani ko wani shi kenan ko dai dutse ko wani bungun kasa ko wani katanga ko wani foge duka dai mutum ya yi amfani da wani abu mai wanda mai kaushi wanda zai share ainihin wannan kazanta daga mafitar shi amma mutum ya gudani yin wannan wato da wani abu mai daraja ko kuma da kashi na dabbobi kamar kashin jaki ko kashin shanu ko kashin rakumi duka ba amfani da shi wato a wannan aiki au biyadihi ko kuma in babu wannan babu dutsi ko ba wani bangon kasa yanzu yanzu sai ya sa hannun shi yana zuba ruwa yana gogewa da hannun nashi har wurin ya tsalkaka sun mai hukkuha san bil ardi sannan ya goge hannun nashi kasa bayan ya wanke ƙazamtar ya aza hannun shi kasa ya goge ya goge ya wanke saboda wari ya saki hannun nashi wa yagsilaha ya wanke hannun nashi sun mai yastanjiya bil ma'i sannan ya yi tsaliki da ruwa wai wasula sabbahu ya sadar da zuba ruwan ya yi ta zuba ruwan wa yastarkhiya ya sassabta ƙalilan kaɗan idan mutum ya sassabta duburar shi kaɗan lokacin da yake wankewa wai shi da arkahu yana sabonta gogawa ya sassabto yana gogawa yana zuba ruwa wato wai shi da arka zalika yana sabunta goga hannun nashi ga ainihin duburar tashi tare da zuba ruwa biye da da hannun shi hatta ya tanazzafa har wurin ya tsalkaka yana zuba ruwa yana gogawa yana zuba yana goga har ya ya fara wani tsutsu na cewa ya tsalkaka babu wani yabki ko samdi na kazanta walaisa alaihi gasalu ma batana amma ba wajibta mai ya wanke cikin duburar tashi ba ma batsana abin da ya ɓoyu mini da makarashen daga mafita biyun nan in hitsari ne da ya wanke bakin inda hitsarin ya hita shi kenan dubura kuma ya sassafta ta kaɗan yana zuba ruwa yana wankewa sai ya ji alaman yawon ku shi kenan ba ta mai sa hannu ya wanke ciki ba mala ya ce wala yustan jamirihin ba a yin tsalki don hitan iska idan mutum ya yi iska wasu hausa suka ce hutu ko kuma tusa to idan mutum ya yi wannan to ba wajibi ba ne ya yi tsalki ba ya yin tsalki ba a yin tsalki don an yi iska wa man bisa bi a hajarin duk wanda ya yi istijmari da dutse uku ya yi hitsari ko ya yi kashi ya ɗauko dutse uku ya goge da ɗaya da na farko ya yadda ya koma ya sa na biyu ya goge ya goge ya yadda ya sa na uku ya goge to zai ga na ukun bayi da wani alama na ƙazanta ɗin ya hunna shi ne ya sace na ƙarshen nasu na ukun zai fitar da shi na ƙiyan yana da tsalkin shi babu wani alama ƙazantan ga jikin shi ya dai ko sanyi sanyi kila amma babu mutum bai ganin alama ƙazanta ga dutsen na uku a jaza'ahu wannan ya isan mishi ko da nan ya tsaya bai sa ruwa ba ya zo ya yi alwala ya sallah sallah shi ta yi abinda wasu ba su gane kenan ba in ka yi wannan istijmari ya isan ma ga tsarki ko baka sa ruwa ka wanke ba ka yi alwala ka yi sallah ta yi amma malam ya ce wal ma'u atharu amma ka sa ruwa ka wanke ya hi tsarki wa atayabu kuma ya hi daɗi wa habbu ilal ulama'i kuma ya hi soyuwa ga malamai idan mutum ya zo ya yi kashi ko ya yi tsari ya sa dutse ya goge ya goge sai ya zo ya yi arwala ya sallah bai wanke ba ce bai da sallah istijmari kenan shi ma tsalki ne sunan shi tsalkin dutse na'am amma mutum ya yi amfani da ruwa ya wanke bayan ya goge da dutsen to ataharu shi ya yi zama tsalki wa atayabu shi ya yi daɗi wa habbu ilal ulama kuma shi ya yi soyuwa ga malamai na'am wa mallam ya kharush minhu baulun wanda fitsari bai fito masa ba bai yi fitsari ba wala ga'idun kuma bayan gida bai fito mai ba kenan bai yi kashi ba wa tawadda li hadasin sai ya zo yi arwalla domin ɗauke hadasi saboda rashin arwalla hadasi ne shine hadasul asgar aw naumin ko kuma ya yi kwana tunda duk wanda ya yi kwana in yi koda yana da arwalla ta walwale to yanzu a Auli gairi zalika ko kuma ya ya zai yi arwalla dai saboda wani wannan yana bukatan dai arwala? Min ma yujibu wudu daga cikin abubuwan da ke wajabtar da arwalla wani da yana da arwalla wani abu ya same shi daga cikin abubuwan da ke wajabtar da sake alwala to fala budda babu makawa min gasal yadaihi daga ya wanke hannuwan shi qabla dukhulihi ma fil ina'i kamin shigan su cikin ƙwaryar arwalla idan ya zama abin arwallan wato naka mai buɗaɗɗen baki ne kamar gwangwani ne ko wata ƙwarya ko wani kwano to ka karkato shi ka zuba ruwa ka wanke hannunka so uku kahin ka sa hannun naka cikin abin arwallon naka cewa ka ɗebo ruwa ka ci gaba da arwallan wato fala budda ba makawa min gasal daihi da wanke ga ya wanke hannuwan shi qabla dukhulihi ma fil ina'i kamin shigan su cikin ƙwariya cikin ƙwariyar wanka ko ƙwariyar arwalla wani littafi ce qabla idkhalihima kahin shigar da su wa min sunnatil wudu yana daga sunna alwala gasarul yadaini wanke hannuwa qabla dukhulihima kahin shigan su fil ina cikin alwala cikin ƙwarya alwala sunna ne ka wanke hannuwanka kahin ka shigar da su cikin wato abin alwala idan ya kasance maftuhan mai buɗaɗɗen baki wal madmadatu haka nan kurkuren baki yana cikin sunnonin alwala wal istinshaqi wal haka nan shaƙa ruwa mutum ya shaƙa ruwa su ya shaƙa su su shiga sosai sannan ya fyace shaƙa wannan shaƙa ruwa sunna ne wal saru fyace su bayan an shaƙa su shi ma sunna ne daga cikin sunnonin alwala ana son wajen shaƙa ruwan nan mutum in dai ba azumi gare bai shaƙa ruwa su shiga sosai sannan kuma ya riƙe hancin shi ya fyace su su dawo ya sake shaƙawa ya koma ya fyace su su dawo wa mashulu sunaini haka nan shahon kunnuwa shi ma yana cikin sunnatun sunna ne ta alwala wa baki hi sauran ayyukan alwala wanda ba ambata ba faridatun farilla ne faman kama ila wudu'in duk wanda ya tashi zuwa alwala ya tashi yana so zai yi alwala min naumin da kwana ya tashi au gairihi ko wani kwana wanda lili ya samu dai wanda ya walwale mai alwala yana so zai yi wata faqad qala ba'd ulama hakika wa'ansu malamai sun ce in ji mai irisala yabda'u ya fara wato fa yusammillaha ya ambaci Allah ya ce bismillahi in zai fara arwala walam ba ba'dhum min minal amri bil ma'ruf amma wa'ansu malamai suna ganin bai cikin wani uh, Amri bil ma'ruf wanda ya zama uh, kaman dole a yi ko mutum bai ce bismillahi ba ya yi alwala shi ke na arwala shi ta yi amma mutum ya ce bismillahi ya yi akwai masu wannan ga mazhaba malikiya kenan akwai masu wato kama mazhaba hanabala su a wurinsu sunanta ma wajibul wudu idan a tambayi ka ma hiya wajibul wudu shine bismillah ka hinka da wala na'am wa a wurinsu wajibi ne in za ka arwala ka ce bismillahi sannan ka fara a wurin malikiya wato an so a ce bismillah amma in mutum ya fara arwala ya arwala shi ya gama bai ce bismillah ba ba ka cewa bai da alwala na'am wa kaunul ina'i ala yaminihi sannan kasancewan abin a kwarar arwallan nan tashi tana wajen hannun shi na dama amkanu lahu shi ya hidda cewa da shi shi ya yiwa garai fi tanawulihi wajen miƙe ƙeniyan shi wajen ɗebo ruwan da ya zo ya aiki da su in ya san abin arwalan nashi mai buɗaɗɗen baki ne amma in buta ce sai mutum ya aje ta wajen hauni don in ya karkato sai ta ba hannun shi na dama ruwa sai ya amfani da shi amma in mai buɗaɗɗen baki ne wani gonko ne ko wani kwano ko wani gwangwani sai mutum ya aje shi wajen dama bayan ya wanke hannun shi so uku hannun shi so uku to yanzu in zai amfani da hannun shi na dama wajen ɗebo ruwa to ya aje shi gwangwanin wajen dama ya hidi yiwa gare shi ya daɗin ɗebo ruwa da a cice ya aje shi wajen hauni wayabda'u sai mutum ya fara fa ya gasilu ya wanke hannuwan shi kabla qabla yudkhiluhuma ka ya shigar da su fil ina'i cikin kwalin alwaladin salasan ya wanke su so uku fa in kana qad bala in ya kasance ya riga ya yi hitsari ne au gawwada ko ya yi kashi gasala zalika minhu ya wanke wannan minhu wato da ya wanke wannan eh, abin da ya hito mai na hitsari ko kashi daga jikin shi minhu daga gare shi shi mutumin sun mai tawadda'u sannan ya yi alwala sun mai dukhilu ya dahu sannan ya shigar da hannun shi fil ina a cikin kwari a rawalla din bayan ya wanke su uku fa ya akhudha al ya ɗibi ruwa fa yumadmidu ya kurkure bakin fa fahu ya kurkure bakin shi salasan su uku min garfatin daga ɗiba guda min garfatin wahidatin ya ɗebo ruwa so guda ya kurkure bakin shi so uku in sha'a in ya so au salasi fatin ko kuma ɗiba uku kurkura uku na'am nan za mu dakata saboda cikan lokacin muna fatan Allah ya sa abin da muka faɗa ya amfani mu amfani wanda suka saurara daidai wannan gaba akwai ainihin bayanai wanda ya kamata a yi in Allah ya sa muna dare lokaci ya gewayo za mu yi bayanin dangane da abin da ya shafi kurkuren baki da shakaruwa wajen ɗebo ruwan da kurkuren bakin. Allah ya karbi wannan aiki namu shi ba mu lada shi ya da kuskuren da mun kai a ciki